وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan yammaci ta ranar talata daren laraba yau ashirin ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da takwas ga watan tara shekara ta 2020 daidai wannan shine darasinmu na goma sha takwas a cikin littafin kutuwatun ila sa'ada shaku zuwa ga rabauta da jin daɗin duniya da lahira makon da ya gabata malam ya yi magana a kan birrul walidai ne yi ma iyaye biyayya mun ji wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka yi magana a kan biyayya ga iyaye da matsayinsa a musulunci da darajar da wanda yake samu da kuma irin barazana da tattaron da mutum zai iya samu idan bai ma iyayensa biyayya ba da kuma haƙƙin biyayya ma har ga iyaye waɗanda suke ba musulmai ba ne to yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na hamsin da uku shi ko malam ya masa take da silatul arham sada zumunci Allah bai nasa mai na ba shafi daidai muke ba na can kafan nan ne eh daidai shafin ne na san za mu sha bamba ala usman ka duba mai yalla bai eh saboda haka ne ya fi wa musulmi bayan Allah ya faɗa haƙƙin iyaye wanda a cikin abin da ya gabata mun ji yadda ya kusanta haƙƙin sa da haƙƙin iyaye a ciki to bayan iyaye a da suke da haƙƙi mai girma a kan mutum kuma kyautata musu yana daga cikin ibada masu girman gaske su ne dangi waɗanda jini ya haɗawa dangi waɗanda jini ya haɗawa Allah maɗaukin sarki ya zargi waɗanda suke yanke zumunci kuma Allah ya yi kamar alawadai da duk mutumin da ke yanke zumunci don ya ce fa'ala a faitun in tawallaitun an tuftidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum Allah na magana kan yanke zumunci ya haɗa shi da barna a bankasa kamar wanda zai zubce jini da wanda zai sata da wanda zai duk ayyuka na albasha na barna sai Allah haɗa ta aya ɗaya da mutumin da ya yanke zumunci ya sa su gab da gab a cikin faɗin to al'amari ne mai girman gaske saboda girmansa Allah shi ma haɗa zumunci da kansa a cikin aya guda ɗaya dan ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku domin da shi wani Allah ke makamin da arancan kuɗi ka zamani wani Allah ka yafe mu abu ka zamani wani Allah yi ma wani magana ya mu abu ka zamani wani ana haɗa ka da Allah ka yi haƙuri da abu kaza kana yin haka ne saboda ka san wanda kake magana da shi ya san girman Allah to sai Allah ce ku ji tsoron Allah wannan wanda kuka san girman san har kuke roƙon junanku da shi wal arham sannan kuma ku ji tsoron yanke zumunci zumunci mutumin da ke yanke shi za mu ji hadisin manzo Allah mai ban tsoro a cikin wannan bayi daga cikin girman zumunci yasa Allah ya tsagi sunan zumunci daga cikin sunansa za mu ji a cikin dare to haka dai babin yau daga cikin hanyoyin da ke sa a je aljanna a samu farin cikin duniya da na lahira shine silatul arham kada zumunci sada zumunci za ka ga in ba sada zumunci ba ana nufin kowa dole za a yi mai abin da zai ji daɗi ba ne a'a hakuri ake da juna wani abin ma wani zai ma abin da baka ji daɗi ba amma za ka yi hakuri in kana so ka gane kuma inda yake da kyau shine wanda yake waje ba a cikin ku yake ba za ka ga kuna ba shi sha'awa saboda ya san akwai alkhairai mai yawa a cikin mutane to shine ma yake cewa min ajallil qurbati inda Allah wa afdalil fa'ati silatul rahim yana daga cikin manya-manyan ibadu da ake kusantan Allah da su da mafi girman falala darajar da'a a wurin Allah shi ne sada zumunci abu ne babba a wurin Allah ko da mutane ba su damu da shi ba to shi Allah ya damu da shi kuma damuwar Allah ita ce tabbas da za a haɗu na alkiyama yi hisabi an yi ko ba a yi ba zai tambaya da ko da Allah zai ce wa ku tsaida su ku mala'iku ku tsare waɗannan mutanen ku tsaida su innahum mas'ulun su abin tambaya ne sai na tambaye su ne Allah to kar mutum ya kuskure je gaban Allah abinda Allah ya ce kar a yanke shi ya yanke wa yasluna ma amara Allah bi Allah ya yi mu'mini ke suna sadar abinda Allah ya umarni a sadar na zumunci don mutum na so ya ci ribar duniya da lahira ya sada zumunci tun a duniya ba za ka walakanta ba za ku ji hadisi a kan rasu aiki ne na yan aljanna yanke sa kuma sifan aiki ne na mutane yan wuta Allah ka nisanta malai cewa karamihi kuma wa min fadlillahi yana daga cikin fadalan Allah wa karamihi da karamcinsa an ja'ala silatar rahim barakatan fil waqti wa ziyadatan fi rizqil abdi yana daga cikin fananan da Allah ya ma mutane yana daga cikin karamci da Allah ya ma dan adam a ban kasa dama ya ce wala qad karramna bani adama ko mu karranta dan adam mun mutunta shi to daga cikin karamci da mutunta wanda Allah ya ma dan adam shine ya sanya silatul rahim sada zumunci sai Allah ya sa cikin wannan sada zumuncin Allah ya dauke shi a matsayin barakatan fil waqti albarka ne a cikin lokacin duk lokacin da ka dauka ta sada zumunci a cikinsa, to a wurin Allah nan lokacin daban yake darajar sa a wurin Allah ba ta ke da sauran lokutan ka wa ziyadatan kai ga wani abun ƙarin jin daɗin ma tun da dama muna karanta littafin jin daɗin duniya da lahira ne mala ya ce mai sada zumunci ba Allah ya sa ya albarka wa ziyadatar fi rizqil abdi Allah yana ƙara wa mai sada zumunci arziki a dukiyarsa ya kulu alaihi salatu wa salam to ƙarshen magana ke. Manza Allah sallallahu alaihi wasallam me gayya ya mai aikin gaba sai zai magana shi nan. Manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yubtaka lahu fi rizqihi duk mutumin da yake so an yubtaka da a yalwata mishi a ƙara shimfiɗa masa fi rizqihi a cikin arzikinsa wa yunsa lahu fi kuma a jinkirta masa ajalinsa ya kai mai neman inda kana so a ƙara ma'arzikinka yalwa a baka tsawon rai falyatim rahimahu to mutum ya sada zumuncin mutum ya sada zumunci mai son ƙarin arzikin duniya ya sada zumunci mai so ya tsawon rai a duniya ya sada zumunci in ji ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to mutum zai sha kulle shi inda hu bi ajalin musamman Allah ya faɗi kowa a lokacin da zai mutu inna kulle shi khalaqnahu bi qadarin ta za a ce za a ƙara ba mutum arziki ba cin karo wannan babin imani da kaddara ne kuma babin imani da kaddara a aƙida ana shigar shi da imani ne ba da tunani ba kun fahimci wannan ko duk babin imani da gaibu aljanna ai baka taba ganin ta ba ko ba haka ba wuta tambayan tsabari hawa tiradi watso littattafai Allah ya daidaita kan al'arshi waɗanda duk ka gansu ba to a wannan aƙida ana shigar su ne da tsuran imani da ka samu nasi, Allah ya ce manzo Allah ya ce to kodar din kenan anan za ta yi ba kallon hagu ko dama ba a gwama shi da tunanin ka kai dan adam mai rauni gajiyayye mai iyakantaccen ilimi ana maganar allamul guyub to a nan ma annan sulawa sallan da ya faɗa malamai suka ce aslan abin da Allah ya ƙaddara maka a laukul mashhur shine wanda bai canja amma abin da ya umarci mala'iku da su yi shi Allah na iya canza shi Yan Allah ma ya sha'u wa yuthbit a gaba sai ce me wa indahu ummul kitab Allah na shafewa wani zai mutu gobe ce ku jinkirta kar ya mutu gobe yana kuma iya ce ya mutu a yau kuma dole a mutu amma wa inda ku ummul kitab asalin lauhul mahfuz na gare shi ya zartar da komai saboda abu na farko da halitta shine alƙalami yace rubuta ya rubuta duk abin da zai faru hatta zaman mu a nan wurin da abin da muke kai to don haka ashe zai yi wa tsara ma mutum sa amma asali mu Allah ya kaddara musu zai tsawar ran sababin a tsara mai shine sada zumunci ina fata mun fahimci wannan malai ce muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito hadith wa wajibun ala muslim da haka yake zama wajibi akan duk wani musulmi an yakuna da ya kasance wasilan wa muwasilan bi rahimihi wasilan mai fara sadar da zumunci sannan ko an sadar mishi ko ba a sadar mishi ba wa muwasilan kuma in an sadar mai din shi ma dai ya sadar wasilan wanda ko ba a yi masa ba zai yi muwasilan wanda ko an yi shi shi ma din dai zai yi to wajibi ne kai haka Allah zai kai jarabtan ku da wani wanda shi zai san zumunci to ba a biye ma irin wani kuma ba a komawa haka ce ai wani ya dauka abu muke nema mishi to daga yau ba mu ba shi ba a yin haka wani abin ma wani lokacin za ka sada zumunci ba ka kalla wanda za ka sadar iyayenku kake tunawa iyayenku kake tunawa sai ka ga kayan haƙuri ka iya sada zumunci me nake nufi abin nufi shine duk wani mahaifi a duniya baya kauna da minti ɗaya in dai mahaifin kirki ne a ce a bayan shi kan ya'yan shi ya rabu ko ba su haɗe ko dange shi babu mutumin da ke san wannan abin to in ka tuna abin da su iyayen suke so wani lokaci sai kai haƙuri da yanayi sai ka sadar da abin da su suke so zai zamto ka yi biyayya ga iyaye kuma ka sada zumunci ladanka ya zama marratai ne a wurin Allah ga ladan biyayya ga ladan sada zumunci kuma duka domin Allah da mafi kuma ne ce wannan wajibi ne wa min al-afdal kuma daga cikin abu mafi daraja shine an yuhaddida yawman ma'luman fil usbu'i mutum ya ware wani rana sananne fil usbu'i a sati da ziyarati a ƙaribihi don ya rinka ziyartar ‘yan uwansa ba zai zamto bidi'a ba idan zamto alhamis ce kaɗai kake da daman da kake kana da sararin aiki ko aikin shago ko na ofis sai ka ce to zan ware ran alhamis in na samu dama rana ce ta ziyarar ‘yan uwana akwai mutum da na sani babban mutum yana da kamfanoni yana da kaza amma duk lahadin duniya na mahaifiyarsa ce to duk wani abu da ya haɗa ka da shi ranar lahadi kar ma ka sa a lissafi kuma ko me zai samu a duniya ya haƙura da shi kuma kawai abin da zai kawo shi zai zo ne ya zauna wurinta ya wuni in ka ga ya fito daga cikin gida to masallaci kawai zai ci amma a ranar hatta kwana abincinsu ɗaya da mahaifiyar zai hira da ita ta tsufa dattijuwa sai sosai haka yi rinka yi ba ko mutane jewa suna son ganin shi amma zai gaya maka inda ya lahadi ne to ta mahaifiyarsa zai sauraron kowa a wannan ranar kowa an gaya kula wani to dangi ne a cikin gida inda yake kuka tawo ake hira ake kaza da sauransu amma ran lahadi na mahaifiyarsa ce kuma har yanzu yana na albarka rayuwarsa ke kara kuma kar kai tsammanin wani abu ya yi masa wannan fiye da wannan biyayya to shi malamin ce yana da kyau mutum ya ware wata rana inda zai zama bid'a shi da ce ran juma'a ya fi falala to nan ne matsala amma a ran juma'a nake da lokaci nan asabar nake da lokaci ka dai ware wani lokaci da zaka ziyarci yan uwanka wa yatabadala ma'ahum atraf al-ahadith ya kuma yi musanyen wasu tattaunawa na hira da yaya wane an ce an fara kwas ume ya rubuta kuwa an fara rajista ce ko wani aika zon shi ta samu matsala to to yanzu ya za a yi ga su ma corona nan duk ta taba mu to ni dai zan bada dubu sha biyar a kira wani mana a ko zai bada biyar nawa ake zuwa hada dubu hamsin to ke tun da ba ki za ka ko dubu biyu sai ka ga abin gwanin ban sha'awa gwanin ban sha'awa kai wani lokacin ma ba abu ake nema ba wani ba su jituwa da wani a kira su a yi musu sulhu ya banga wani ba ya banga wani ba tun wani na ke har a tirsa shi shi daɗin zumunci nan ba wanda ya sai fantare kuka haɗe saboda duk inda ya ɗaga wurin ku zai dawo dole <laughs> to kaga wannan alkhairi ne mai yawa Allah yana son wannan Allah yana son wannan sannan mala yake fa inna fi zalika salamatan lil qalb domin a cikin ziyarar ɗan uwanka da zaka akwai salamatan lil qalb waraka ku na zuciya zuciyarka ta zamto sakakkiyar zuciya wato mutum mai sada zumunci a dangi sai kaga har ƴaƴan shi ma ana son su ba shi kadai ba duk mutum da ke da sada zumunci zaka ga alkhairin ba shi kadai ba har ƴaƴan shi yana ma yana ma kwaso sannan kuma idan nisa nisanci yana iya sa mutum ya muna nazarto mutumin da bai kusa da kai mai sauki ne muna na masa zato ko da ɗan uwanka ne yanzu ne fara tunanin to wani shi da zai zuwa kila yana gani ya fi ƙarfin ka zana mu kila kaza amma yana ganin ka duk ba zai wannan tunanin ba zai taɓa wannan tunanin malar ce wasilatin rahimi la tasilu an talabir il to ɗan uwana ɗalibai ce sada zumunci da muke gani bai shagaltarwa ga neman ilimi mutum ya ce a shi kuna za ka karatu ku ne sarakunan cin kuturu ba ku da lokacin zumunci sai karatun bukari da muslim wannan shi ba birgewa ba ne ne ce a ilimi daraja ne zai magana ilimi a gaba kaɗan amma duk ilimin kan baka da zumunci kuma ilimin da ya amfani ba ke an gane ku to baya hana yanda ake ɗaukar littafi a ji a karatu sosai to haka nan wata rana za a ajiye littafi a je a zumunci a ziyarsuwa ne in a da abin kaiwa a kai in ma ba abin kaiwa a je a yi fira a yi wasa a yi sa'a a yi ba a ji daɗi a tuna baya a gode ma Allah a tuna wanda suka rasa a yi musu addu'a Allah yana son wani jumala lai ce karfe baya kawai neman ilimi bai shagaltar da mutum ya ce ba zai zumunci ba a ba haka kuma yana da wurin shi awi da'awa <laughs> to kuma zo kanmu ko masu da'awa a ce yau za a kawo ware sai a ina kurmin mashi hudu sai tara ta da in yau an je kurmin mashi gobe ta fi zajiya alhamdulillah ni dai jiya na je ina tare da mahaifina an mota biyu ne mun addu'a eh, mun addu'a kuma na ji daɗi to yana da daɗi ko kana da awa kana so kullum lokacin ka na wa'azi ma mutane ne ba ka da lokacin ƴan uwanka da danginka gaskiya wannan ba burgewa ba ba daidai ba ne ko kai malami ne mai da'awa yadda kake ware ma jama'a lokacinka to su ma ƴan uwanka dole ne ka ware musu nasu lokacin da za ka sada ka tare da su malai ce au au au au ko amfanin mutane yalla bai an wurin ku masu sarauta kada a ce kullum kuna fada a ce a yanzu ana sulhu tsakanin wuri kaza da kaza da kaza kwarai abu ne mai kyau amma shi ma a samu lokacin da su ma mutane su yi haƙuri wannan lokacin yan uwa ne su ma su yi haƙuri a ce kai ina aka ce ai gobe muna gombe za mu je batun a ga an gina masallaci a wuri kaza alhamdulillah yana da kyau a gina rijiya yana da kyau tare da haka wata lokaci a ajiye wannan a kada zumunci Allah ne ce ai shi ma duk alkhairi ne duk ibada ne duk Allah yana fa fa ziyaratuhum kaga ziyarar yan uwan nan naka hiya barakatul umur shine albarkar rayuwarka wa man arada ziyarata barakati hayatihi duk wanda ke son karin albarka a cikin rayuwarsa falyuktir min silati rahimihi to ya ta sada zumuncinsa na ‘yan uwansa. Malikin Ala Ibn Tin, Ibn Tin, sunansa Abdulwahid Ibn Tin, yana daga cikin manyan malaman malikiya, babban malami ne da ya fice da fikihu da hadisi da ilimin tafsiri da kasan Maghrib. Wanda ke yawan karanta Fatul Bari za su ga Ibn Hajar yana yawan kawo maganganunsa. Allah ya ji kansa da rahama. Ibn Tin yake cewa silatul rahimi shi sada zumunci ɗan uwa musulmi ta kunu sababan ke fi sa'a sada zumunci na zama sanadi na dacewa da yin duk abin da Allah ke so na biyayya Wasu yanatan kuma sada zumunci na iya baka kariya ya tsare ta anil mafiya daga sabon Allah in kana sada zumunci sai Allah ya buɗe ma hanyoyin da zaka yi kamata biyayya sada zumuncin kawai sai buɗe ma hanyar aida sallah karatun ƙur'ani arziki dama yana shigowa mun karanta hadisin ba to sai Allah ya ta buɗe maka ƙofofin alkhairin kana sada zumunci kuma sai ya rufe maka ya baka kariya daga duk wasu hanyar sabon Allah kasan Allah na son bawa ni lokacin sai ya hana shi lokacin da zai sabo ma sai ya hana ka lokacin da za ka yi sabo kana ta ganin bari ka samu lokaci ka je kai abu kaza Wannan kuma kai kan kasan sabo ne sai Allah ta hu da'a suna kare gabanka har rayuwar ta kare ba a yi ba Allah ka samu a cikin su mala ce fa yabqa ba'dahu dhikrul jamil sai mutum mai sada zumunci ya wanzu a bayansa bayan mutuwansa sai a rinka masa azzikirul jamil an bato na gari wallahi godiyar uwanmu da ta rasu a zariya tana rasuwa zumunci kawai aka fara fadi aka ce ta to ko yanzu aiki ya ga wannan dai saboda ba a san me tsada ji kamar ta ko a hanya ta ganka ta ga wani ta tambaye ka ka san alakanka da wani to da kakanka wani da wani wannan tafsirin da yana hannunta za ta yi ma bayani in za ka ga in hidima ne za a yi kaza a daka kuka biki irin dai mutanen haka baiwar Allah ce ga ta da san Ile, Allah ji kanta da rahama to haka za a rinka ambatan mutum kun ga yanzu ta ma zumunci ya samu mata addu'a kuma wallahi ta fi shekara takwas yanzu da rasuwa ko goma ma nake to za a zo a rinka ambatan mutum da aljamil abu mai kyau na alkhairi ka annahu lam yamut kai ka ce bai mutu ba saboda in kai aikin da za a amfana da shi a bayan ka ai baka mutu ba ko jiki dai ya shiga kabari ko ruhi ta tafi sama amma kuma alkhairi na nan rayuwar ba ta tsaya ba rayuwar ba ta tsaya ba shi yasa ake so a yi alkhairi to haka abin yake a zumunci ya ko yan uwa musulmi malam ce wal muslim dan haka nan duk mutumin da yake musulmi la tafsiru zalika alaihim baya yawaita kada yaga an yawaita masa ziyara mutum ya ce kai ashi an gane shi karka yaga farashimil insan domin su mutane ‘yan uwanka na zumunci gum aulan nasu fi sirri'aya su ne mafiya dacewan mutane da suka cancanci kulawarka in dai akwai mutum da ya kamata kula da shi a duniya to a bayan danginka na jini yake mun fahimci wannan sannan wa haƙuhun bil inaya kuma su suka fi haƙƙi ta lura da kulawa wa ajdaruhum bil ikrami wal himaya kuma dangin su ne ajdar mafiya dacewa bil ikram da ka mutunta su ka daraja su wal himaya kuma ka ba su kariya wannan fa duk yana ci abin da Allah ya faɗa ne duk daga cikin ayoyin Qur'ani da hadisi ake ciro su kuma in kai hakan za ka huta za ka ji daɗi a ran inda dama ai don Allah za ka yi shi ko da abu da za ka yi don Allah dama ba ka jira wani ya biya ka ko ba ka ba ba ka jira kuma yana da gaske abin da za ku fahimta duk kirkin mutum da duk wadatan shi da duk kyautan shi da kyautata ma mutane in dai baya yi ma danginsa na jini to har yanzu shi ba mai kyautatawa ba ne. ku rike wannan na faɗa a baya yawwa na fa zan maimaita na last week na wancan makon na ce duk kirkin mutum a duniya inda zai kyautata ma iyayen shi mutumin banza ne a wurin Allah kuma ayoyin Qur'ani da muka karanta su suka tabbatar da wannan wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana wanda ya saurari karatun mu na mako zai ji daga inda na fito da magana to na yau kuma game da zumunci duk irin kyautan mutum ga wasu mutane da duk taimakon shi ga wasu mutane in dai ba ya taimakon dangin shi na jini to shi ba mutumin kirki ba saboda wanda Allah ya fara cewa ka kula da su ka tsamar da su daga wuta wuta ne shi ya fi duniya fitina ko wanda Allah ya ce ka fara fitar da su ka tabbatar sun tsira daga azaban wuta inda shi Allah ba da duniya ke awo kenan ma an maganar lahira ina ga duniya wanda aka ce ka fara kubutar da su daga wuta su ne dangin da Allah ce wa an jira ashira ta kal'akarabin ka gargadi ka jawo danginka na kusa ka tabbatar sun shiga abin da Allah yake so don ku tira tare da su a aljanna ne a aljanna ne Allah ya faɗi cewa idan aka samu mutum mumini ya kokari danginsa su ma muminai sai aka je lahira shi yana sama su ba su kai shi daraja ba Allah ya ce zai haɗa shi da dangin shi zan su ji daɗin zumunci walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum ta alhaqna Wa dhurriyyatahum na alatnahum in amalihim min shai. Allah ya faɗa ba Umar ya faɗa wanda suka yi imani suka samu aljanna Allah ce za mu yi upgrading din 'yan uwansu danginsu da ba su kai matsayinsu ba su samu irin darajarsu ta sama maimakon su su tsako na ƙasar za a daga da su darajarsu ya ce ba fata su za mu ɗiba mu ba danginsu ba iri ɗaya za mu ba su ba tare da mun rage musu komai aikinsu ba to idan Allah ce ka kula da danginka irin wannan kulawan a duniya sai kai mutu ruwa sai kai mutumin kirki ne ina fata kun fahimci kaɗan daga cikin inda na ɗosano wancan magana kyautu samu mutane yana da kyau kwarai da gaske annan sulasu ya ce khairun nas an fa'uhum linnas mafi alkhairin mutum a cikin mutane shi ne mutumin da mutane ke amfana da shi to ko mutanen da suka cancanci amfana da kai kafin kowa dangin ka ne saboda su ne wanda suka sha wuya da kai kafin duniya ta amfana da kai duk duniya ko kaiwaye. dangin gaske fara wahala da kai kafin wani ya san da zaman ka har ya amfana da kai to a hada duka biyun ayi. ina kira mai zuwa ga kar a bar dangi saboda da yawa an jarabe mu da irin wani wani zai taso kila wani ya mai abin da bai mai daɗi ba sai kullaci wani to Allah ya ce ka yafe wal ya'fu wal yasfahu ka yafe kai ba ka so Allah ya yafe maka ne ala tuhibbuna an yaghfira Allah haka Allah ya faɗa ko in kana so Allah ya fi ma kai ka ya fi ma mutane ya fi ya bai da daɗi amma ana kalla abin da ake nema a wurin Allah ne sai a yi ba wai dan yana da daɗi ba yana da zafi kwarai da gaske ku da wannan shine ne malam yake faɗa yake cewa ya ƙulu jalla wa ala Allah bai girma da ɗaukaka yana cewa wa ulil arhami ba a bi ba'din fi kitabillah kun ji ko ma'abuta zumunci su ne mafiya cancantan junansu a cikin littafin Allah inda dan uwanka na zumunci ya cancanci kulawarka da taimakonka in ji Allah a cikin littafin inna Allah kana bi kulli shay'in alim Allah yana sane da dukkan komai to ga hadisi wannan aya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wa rahimu kun ga zumunci ai arrahim din nan daga arham daga mahaifa aka kawo shi ko tsatso mafita magana class bi arrahim mu'alliqatun bil arsh zumunci tana rataye da al'arshi jama'a kun tuna al'arshi ko ita ce rukun gidan aljannatul firdaus kun gani yashin aljanna da mamun sani gold ne wannan gold din da a duniya za ka ji ɗan ton kaza da ka samu ka zama local champion to aljanna ta kashi aiki da Allah ya halitta aljanna kawata ke kyau ke kala in ji gayu <laughs> ko tafi ta sarai na ga matasa ne shi sa na yaran da za a gane <laughs> aljanna ta kyau tafi ta shar Allah da kansa aljannan ya halitta ta burge shi ku karanta tafsir Imam Tabari ko Imam Al-Qurtubi farkon suratul Mu'minin sai ce ma aljanna ta kalle yi magana yi yi bayani game da kai ke aljanna sai aljanna ta ce qad aflaha al-mu'minun ta gama magana ta ce abin is beyond comment bayanin ba zai yiwu ba dukkan mumini ya rabauta haka ta ce malaika jibril da yake ga aljanna yace wallahi ba wanda zai ji labarin ta sai kokarin duk yanda zai shiga Allah ce to ko ma ka sake kallanta da yaje ga an zagaye ta da abin da rai baya so kamar zada zumuncin nan yana da wuya ne yasa muke ta nan nagawa ai mun sai yana da wuya ne ba dai yana da sauki ne muke ta maimaitawa ba yana da wuya ne amma abin da kake nema mai tsada ne alayna salatan lahi ghaliya hajjar da kake nema a wurin Allah tana da tsada ala inna sil'atallahi janna karshen tsadan adam Allah ya ce aljanna da malaika jibril ya koma ga an zagaye aljanna da dangi abin da rai baya ku. sai tsorata yace Allah ina jin tsoron kar a samu mutum ɗaya da ba zai iya shigar ta ga dai ta tsayi amma kuma hanyoyin sai da hakuri sai da kokari wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al-muhsinin da haka mu kyautata yan uwa musulmi manala sallallahu alaihi wa sallam ce zumunci tana rataye da al'arshi to wannan aljannar mafi kololon ta take firdausul a'la mafi daraja kenan wata aljannan ita ce rufin ta kasanta ita kuma firdausi al'arshin Allah ita ce rufin ta. to an ce mai sada zumunci ita zumuncin kanta tana rataye ne da al'arshi kenan a gidan aljanna ma ta sama take Ta Kulu, zumunci na cewa zumunci da da larabci mace ce da hausa kuma <laughs> namiji ne da aka sai aka tafiya da ingauta sai a yi hakuri zumunci na cewa man wasala ne duk wanda ya sadar da ni a cikin al'arshi fa man wasala ne duk wanda ya sadar ni wasaltuhu zan sadar da shi zuwa ga mai wannan al'arshin ke wa man ka qata'ani duk wanda ko man wasalani duk wanda ya sadar da ni wasaltuhu zan sadar da shi wa man ka qata'ani duk wanda yanke ni tuhu zan yanke shi shi ma ba shi ba rahama muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisi ba an ce zumunci za ta yi magana babun mamaki ba duk ɗin kaji irin wannan hadisan sai ka ji kamar za ka yi mamakin haka ya faru ka fara yin mamakin yadda aka samar da kai daga rashi kun banci magana halata Alal ta'alan insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura mu koma shekara ɗari baya akwai wanda kenan anan Ɗari to mu je ashirin dai kada in zo ya shiga hakkin wasu iyayen namu don na riga da ta da yawa in mun koma bayan shekara ɗari da ashirin a nan ba mu nan a to idan da ba mu aka samar da mu ai wannan shi ya fi ƙarfin imagination fiye da ce abin da an san da shi kuma zai magana gabbai za su yi magana a yau mana simu ala akwahihim wata kalli na aidihin Allah ce hannuwa za su yi magana wata shaɗu arjinuhum kafafuwa za su ba da shaidar abin da aka yi da su Allah ce za mu rufe baki sauran gabbai su yi magana har yan wuta su rika cewa wa qalilu jududihim lima shahidtum alaina kai ya fata jiki na ke magana game da a game da su astaghfirullah insha Allah insha Allah muna cikin la yasma'una fiha nafsan ko la yasma'una haqiqaha da idan Allah Allah ka ɗibe mu a jirgin bari don rahamarka zuwa aljanna to wannan hadisin yana cin Bukhari da Muslim malaikin silatin rahimi taufiqun fil hayat Ta da zumunci gamdakatar ne ko dace ne a rayuwa duk wanda ya ga yana sada zumunci to Allah ya mishi gamdakatar a rayuwar shi wa isra'ul lil mal kuma kari ne a cikin dukiya kamar yadda muka ji a baya yaktubu Allahu bi al izzah Allah yana rubuta buwaya ga din mai yin din ne sada zumunci Allah na ɗaukaka shi ba wanda ke sada zumunci kuma ya kaskanta Allah baya yin haka wasilatuhum ibadatun jalila haka sadar da zumunci ga 'yan uwanka ibada ce mai girma min ibada ce daga cikin manyan ibadoji ya kulu amru dinar amru dinar Allah ya ji ya kare da gare shi yake cewa ma min khutwatin ba'da Farida faridati a'zamu ajran min khutwatin ila zil rahim ma min babu wani taku na tafiya da za ka yi min ba'adil farida in dai ba taku ne akan abin da aka wajabta maka ba a'azam a'azamu ajran babu takun da za ka yi mafi girman daraja in dai ba a farilla ba kamar zuwa masallaci da sauransu in dai ba su ne. to babu wani taku da za ka yi mai daraja min khutwatin ila zirrahim kamar taka wanda za ka yi zuwa ga ɗan uwanka na zumunci ka sada zumunci da shi in dai ba wajibi ka je ka aikata ba to duk takun da kai babu wanda ya kai wannan girma da daraja wa qaribu ka qit'atun min ya dan uwa musulmi malam yace ka dan uwanka na jini fa kar ka manta min minka wani yankin fata ne wani yankin tsoka ne daga gare ka tsokanka ne ka dauka dan uwanka gangan jikinka ne yadda kake jin hannunka a jikinka ka ji dan uwanka shi ma haka yake a zuciyarka in ahanta Ilaihi, idan ka kyautata ma dan uwanka fa inna ma tuhsinu ila kamar ka kyautata ma kanka ne a karan kanka wa in bakhilta alayhi haka nan kai ma dan uwanka rowa fa inna ma tabqalu an nafsi to kai rowa ma kanka ne wallahu khalaqa rahima Allah ya halicci zumunci wa shakka laha isman kuma ya tsaga ya samo mata suna min ismihi daga cikin sunayensa Allah ya ciro kalmar zumunci ya ce mata arrahim ne ya tsatso ya ciro ne daga sunan shi arrahim mai jin kai wa wa'ada rabbuna bi wasli man wasalaha kuma Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin da zai sadar da duk wanda ya sada zumunci zai sada shi da rahamar domin mazala sallallahu alaihi wa yake cewa a matar dina al’asula asla man wa an aqta'a man qata'aka Allah ta'ala yake cewa shin baka yarda in sadar da kai ba idan ga wanda ka sadar kuma in yanke ka ga wanda ka yanke maka qalat izmunci da Allah ya tambayi zumunci shin ba na da wanda ya fara da ke da rahama ba in yanke ma wanda ya yanke miki qalat sai ta ce bala tabbas haka ne ya Allah qala sai Allah ya ce ma zumunci fa zaka laki to wannan naki ne duk wanda ya sadar da ke ni kuma Allah zai sadar da shi da rahama duk wanda ya yanke ki ni Allah zai yanke shi daga rahama ne miki wannan alƙawarin muttafaqun alai imamu bukhari da muslim suka ruwaito kenan idan ba ayan alqur'ani ba babu magana da ta kai wannan karfi gaddin hadisin da ya zato muttafaqun alaihi imamu bukhari ya ruwaito imamu muslim ya ruwaito to in ba ayan qur'ani ba babu magana da ta kai ta inganci malati wasilatir rahimi tadfa'u bi idnillahi nawa'ibud dahr kaga sada zumunci tadfa'u takan tunkuɗe takan ɗauke bi iznillahi da iyaddar Allah me take ɗauke ma mutum nawa'ibu dahar musibu na duniya in mutum ya gaira cikin musiba ya fara kallon sa kai ko ba yanke zumunci ya ja maka wata jarabawan ba ka je ka sada zumunci gashi nan za a ɗauke maka wannan musibar sanadiyar sada zumunci wa tarfa'u bi amrillahi anil mar'il balaya kuma takan Allah ka da umarninsa yakan ɗauke ma mutum duka wasu bala'o'i da ya shiga in yana sada zumunci kuma abin da za ku kalla shi ne in kana sada zumunci yan uwa kana ta maka addu'a ba ki ta maka addu'a so da yawa addu'o'in wasu mutane kan amfane ka a rayuwa fiye da taka ta kanka wasu mutanen suna samun kariya saboda addu'o'in wasu bayin Allah wasu mutanen na fita daga musibu saboda addu'o'in wasu bayan Allah to wanda ya fi dacewa ya roƙa maka Allah shine dan uwanka da iyayenka addu'an suna da muhimmanci kafin wani wa man wasala wa man wasalahu kull khair duk wanda Allah mai rahama ya sadar da shi to ya sadu ga dukkan wani alkhairi walam yaqta'hu ahadun kuma ba wanda ya sai yanke ka da alkhairin da Allah ya sadar da kai shi wa man batarahu aljabbar duk wanda Allah mai tirsasawa batarahu ya yanke shi lam yasunhu basharun wallahi ba wani mutum da ya sai sadar da kai in Allah ce ba za ka ba ba yanda za ka tafi kowa ya tsaya wa mutum ba zai je ba a gama ma connection din a gama hada duk hanyar da za a hada sai Allah ya ɗauki wani abu da ake kira rashin lafiya sai mata ma mutum sai mu ga yadda za a wuce ko ba shi kenan ba a ta cewa sai ka yi 2023 wallahi sai a 2022 wuraren july sai Allah ce kwanta mu ga mai ta da kai a duniyan ma kana nan kuma kana gani wallahi sai dai a yi ko kamfen ba za ka iya shi yasa kakai alfahari da ƙarfi ka yi alfahari da kyautatawa kai alfahari da kyautatawa ka zama mai tausayi ka zama mai tuna gobe yau gare ka gobe ga wadansa Allah ya samu dace wa fi kamadin to duk wanda Allah ya tsinke shi kuwa ba wani mutum da yake sadar da shi kuma sannan bayan haka wa fi kamadin mutum zai rayu cikin damuwa cikin damuwa baba ladan yaushe ne lokacin kiran sallah saura kwata to yanzu saura minti sha bakwai minti nawa ka bani ka bani goma Allah kai mu lafiya kai fa asilin rahimi mala ya ce ya zan sada zumunci na ya zan yi wunin sada zumunci ai yanzu kamar kenan duk mun ji abin da ya kamace mu ko muna fata insha Allah ku za mu canja ko kuwa wannan abin da aka faɗa a baya dole za ka ji wani abin kayi daidai wani abin kayi kuskure kuma dama shi ne amfanin karatu shi ne amfanin karatu ba kullum ka zo ka ji abin da kake daidai shi ne karatu ba ba kuma kullum ka zo ka ji kuskure kawai kake shi ne karatu ba a'a kowa ya jejin shi. aljanna ce dai ita kake nema to shi kenan shirya ba kanka za ka yi aiki aljanna insha Allah to ya lakai ka ka sada ka wannan takun ya za mu fice takun zumunci a je lahira a kira masu shiga aljanna saboda zumunci mu ji mu a ciki shine malam zai gaya mana amin ya Allah malam ya arrahibu arrahimu tusalu bi mu'ahadatihim bi ziyara su zumunci ‘yan uwanka na zumunci ana tare da su ta hanyar lura da su lokaci bayan lokaci ta hanyar ziyartar lokaci bayan lokaci ka rinka ziyartar ‘yan uwanka in ma suna da yawa ka ɗauki wannan kila sati kaza kila kaza ta dai rinka ziyartar yake bi ikrami karimihim ta hanyar girmama mai girma a cikinsu tunda mutane matsayinsu daban-daban wani ya fi ka shekaru wani ya fi ka ilimi wani Allah ya ba shi falala a kanka to kowanne an wanda Allah ya ba shi falala a danginka ka mutunta shi ka girmama shi ya fara ganin girma a wurin ƴan uwan shi kafin wasu daga in ma duk duniya sun girmama shi ku girmama abu Allah ne ce ku shi kenan sannan wa iyadati saqimihim da ziyartar mara lafiyar shi da ka ji wani bai da lafiya yi kokari ka ci kai juriya in ka je da sace a sallallahu alaihi ya ce mala'iku dubu za su roƙa ma gafara har yamma bisan da ka ziyarci mara lafiya ko ba dan uwanka na jini ba ba bisan da ka ziyarci mara lafiya manzo Allah sallallahu alaihi mala'iku dubu za su yi ma addu'a inda safa ne har sai yamma inda yamma ne sai gari ya waye addu'a mala'ika kuwa waye bai san shi dan Allah wa taysiri ala mu'tirihim da kuma sauƙaƙa mu wanda ke cikin tsanani a cikin su wato duk lokacin da zaka nemo wani abu na duniya ka kaddara mara ka tare da ƴan uwanka kake neman shi wannan shine arziki kuma ba wani arziki bayan wannan in ka ji kana neman duniya don amfanin kanka kai kadai to tunaninka irin na dabbobi ne ku yi haƙuri kalmar jelawi dabba ita ce kadai ka kanta kai ko a dabbobi akwai mai rahama kaza sai ka tono tana daga rami ta tsuntsunta mai ya'yanta ka kira su kaskaskas su zo ta tsuntsunta ta watsa mu sai ta takura to har dabba ya fi mutum tunani da hankali dabba ya gane akwai mai rauni da ya kamata ya taimake shi amma kai da hukun kai shiga tsanani ka kasa taimakon shi ai hankalin bai yi amfani ba ke so da shi hankali yana taimakon ka ka gane abin da zai amfane ka ne ka gane abin da zai cutar da ka shi ne hankali dole bai samu wannan ba hankali bai zauna mishi ba duk da mutum bai bambance abin da ke amfani da shi da mai cutar da shi to ma da yake ka tausaya ka sauƙaƙa ma wanda ke cikin tsanani a cikin danginka wa tafakkudi aqwalihim da bibiya binciken halin da suke ciki karka jira sai sun nene ka kai ka rinka tambayar yawa na ke ciki yawa na ke ciki in ka tuno wani a dangi wani lokacin fa kana haƙura da abin da kai ma kana buƙatar shi amma ka isar da shi ga ɗan uwanka saboda gobe kana so kai ma Allah ya sai masa to ana yin wannan malai ce wa fi wasa'il hadithiyya وفي وسائل الحديثة عون على ibada. بأداء هذه الإبادة فقالت لي أنا طوق قدم يتي حتى أولا هنيو ينصادر ولا زامن akwai abin da ke taimakawa wurin yin wannan ɗa'a ta hanyar sauke wannan ibadan da Allah ya dora mana na sada zumunci wa fil a waya da za ka ɗaga, ka gani in ma baka in ka daga waya ka kira dan uwanka ka ce kaci da sauransu dududu nawa ne za ka ka kashe naira hamsin arba'in kila ɗari dan dai ka gaisa da wani dan uwanka to wannan abun ko da za ka ji nauyin sa ai ko yaro za ka iya siyan masu sweet da shi ka kira ka ji ya kuke ya kaza da fatan kuna lafiya na kira ne in gaishe ka duk mutumin da ya ga wayanka kaɗai ya ci ya kira ne in gaishe ka ka gwada kai an maka ya kake ji duk wanda ya ma wani ya kake ji wallahi kana jin daɗi akwai sanda muka je da awa garin gwarawa babban abin da wani dattijo a cikin mu bafin ne. yana cikin abubuwan nan biyar din nan babban yana masallacin malam Khamis al-Misri mu muna ce mai baba addini bawon Allah ne dattijo ne wallahi da method din da ya amfani musulunta da wani babban sarki a kauye ke. kuma duk kauyen shi suke tsoro sa suka kasa musulunta yana da karfi sosai ya mishi ka musulunta sai fashe da kuka ce kai yaro ni ne zan buga kaina kasa wai na nufin sallah ya ni zan buga kaina kasa ya ce ba buga kai ba ne za ka samu girma ne ya ce ba ka sujada ake mishi wallahi sujada ake mai sosai sujada da kasa ne ya ce da ka suka zo suka sa kan suka gaishe ka ya kaji ya ce na ji daji a raina sai ce to shi ma Allah yana so ne ka sa ya ji daɗi sai ƙara maka girma sai fashe da kuka ya musulunta wallahi dai musulunta yana cewa lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi haka ya musulunta haka sai za ka gina masallaci a garin ni na je na gani na je na gani da ido na wallahi wallahi Allah ya so shi da rahama to abin da nake so ku dauka shi ne ku kalla ku gani hanyar da aka bi wannan daɗin da ya ji an girmama shi ana gaishe shi da shi ba aka amfani da shi ya karba addini to haka dan uwanka wato ko ba komai dan uwanka ya san baka kullatan shi da wani abu akwai daɗi a rayuwa kawai dan uwanka ya san yana jin kai da shi zuciyarku kamar iri daya kamar madubi kuke kallon juna yana da daɗi to shine anan ma da ya kawo yace a cikin al'amarin waya akwai intidadu jasrul aqwasi akwai wato intidad. mika gada ma'ana shi abin sadar da zumunci akwai gada mai kakkiya wanda suke sa al'afafi tausasawa a cikin zukata wal muhabba waya kawai kai mutum zai je a aiwa ne na da zumunci ni kam ya kira ni haka ji wani na cewa to ni shine ba zai kira ni ba kaga shi ma yana so ya ji dadin <laughs> wafil wafil murasalati baqa'ul wuddi haka nan a cikin wannan sakonni text message da za ka rinka yi akwai wanzar da ƙauna yanzu akwai mutane da na sani da yawa da an ce laraba ko lahadi da na ga sakonsu na san kawai tunatar da batun azumi ne za su yi maka koko gani litini su kama hadisi sai a kokari a yi azumi inda hali to kaga nisa da kaga sakon wani za ka tuna shi da alkhairi ka tuna shi da alkhairi to mutum zai ji kana nufin shi da alkhairi wasu fi tablighi salam haka nan kitar da gaisuwa da za ka zuwa ga ɗan uwanka tajjidul ahad akwai sabon sabanta alƙawari na sanin cewa ana tare wa kullu wasilatun mubahatun har dukkan wata hanya wanda suke halattacciya li a awasil zawil qurba da dukkan wata hanya wanda take da alaƙa da sadar da zumunci da makusantanka iftanimha ribace ta duk wata hanya da kasan za ta taimaka ka fada zumunci to ka ribaci wannan hanyar fi a da'i tilkal ibada wurin ganin ka sauke wannan ibada ka fada zumunci wa da'watu aqaribika kuma ka rinka kiran ƴan uwanka zuwa ga abin da Allah yake so ko in ka ga abu na da kyau ka rinka ga mai ƴan uwanka kamar wannan na azumin ka tura ma ɗan uwanka kai kaza ka kira ku zuwa ga alkhairi wa tawjihihim ka fuskantar da su ba su gano wani abu kai bayani ka san su dangi fa suna da alkhairin da da wuya wani ya maka shi a duniya yanzu da mutum zai daukaka ya daukaka duk duniya su san shi sai fada faɗa cikin jarabawa to insha Allah ba ni ba Allah ba dangin shi ne kadai za su jure ma wahala da shi kowa zai iya watsewa da kake gani kowa wallahi zai iya watsewa dangi ne kadai za su rasa ba yanda suka iya sai sun tsaya ko ba ku yarda da ni ba haka abin yake haka yake mutum da ya sanin darajar dangin shi wallahi sai ya shiga jarabawa to shi yasa an kyaututa musu za ku sha mamaki abin da rana saboda yadda kaga sun ganka tsirara ba wandan na har aka maka kaciya kuma ba su damu ba to kuma su kadai ne za su iya jure ma duk wani irin yanayi da za ka shiga a rayuwa ba tare kuma da sun kyamace ka sun kika so ne za ku ga mutumin da ma ne amma dangin shi suna son ba shi kariya da yawa za ku gani to shi yasa ke so a gyara a fuskantar da su irshadihim da yi musu wa'azi wa nasihim da yi musu nasiha malam ya ce alzamu min ghairihim kalzumci wannan shi fi zama wajibi akan ka fiye da wanda ba su ba qala subhanahu Allah madaukakin sarki da kansa ya ce wa an ta ashiratakal aqrabin kuma yi gargadi ga dangin ka makusanta ka gyara su kai iya kokarin abin da zai kai su ga shirya. kun san duk abin da muka zo kan shi za mu yi fa magana akan kamar shi kaɗai ne gare mu mun gane ko su da aka yi maganar zumunci ne ba zai iya karewa ba za a yi hakuri ta Allah kai mu mako mai zuwa sha Allah ta'ala kada mu saba lokaci na bar maka sauran lokacin ba daidai ne ma daidai na tsaya a na hakura na bar mata <laughs> ya ce saura minti hudu na ya ce su abinda da muka faɗa ya zama daidai yankuwa Allah ya sa mai tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wani wakil sarki ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika a an Allah ilaha illa hasar surka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh